Le Code pénal nigérien a son article 292, 93, kudin hukunta laifuka na niger a ayoyin dokarsa mai lamba 292 da 93 da kuma 94 ya yi magana kan tura wani zuwa lalata ko karuwanci. Laifi ne da ke da alaka da tabi'o'i. A ayar doka mai lamba 292 an yi zancen wake iya zama kawali ko kuma me ake nufi da kawali da kuma hukunce-hukuncen da aka tanada. Shi dai wanda ake kira kawali mutum ne da ke taimakawa ko kuma yake kare aikin karuwanci da wani ke ko kuma ta wata hanya yana cin ribar karuwancin wanda da gangan yana rayuwa da wani mutum da ke karuwanci ko kuma yake da alaka da mutum daya ko mutane da yawa masu yin karuwanci tare da samun amfanin da ya fi karfin yanayin rayuwarsa da kuma ke ɗaukar mutane don su yi karuwanci ko kuma ke kulla alaka da a karuwanci ko kuma ya zama mai shiga tsakanin mutanen da ke karuwanci sannan ta hanyar barazana ya juyar da hankali ya yi matsin lamba ko kuma yake min duk wata hanyar da ke kawo cikas ga ayyukan kula taimako da kuma sake karantarwa da ƙungiyoyi ƙwararru ke yi don mutanen da ke karuwanci ko kuma suke cikin haɗarin faɗawa cikin karuwancin kiri da kiri duk mutumin da ke taimakawa don wani ya yi karuwanci shine ake kira kawali Metr a yau ana iya samun halayen kawalci a Nijar? Eh akwai su sosai ko ina har ma ana agadis hatta ma da waɗanda ke ba da dakuna haya don ai karuwanci kawallai ne ko kuma suke shiga tsakani don karuwai su yi aikin su ana ɗaukar su a matsayin kawallai akwai su da yawa a nan Niger. To wani irin hukunci ake wa wanda ya kawarci? Les peines sont légion, le proxénète est puni. Hukunce-hukuncen suna bin juna. Kawali ana yanke masa hukuncin zaman kaso na watanni shida zuwa shekaru uku da kuma tarar jika hamsin zuwa miliyan biyar na sefa. Wannan shine hukunci na farko na baki daya da aka tanada. Amma hukuncin na kasancewa zaman kaso na shekaru biyu zuwa uku da kuma tarar jika hamsin zuwa miliyan biyar ne idan laifin an aikata shi ne kan yaro ko kuma an aikata shi tare da barazana, matsin lamba, amfani da mukami ko kuma fyaɗe. Kuma wanda ya aikata laifin idan ma'aifin mutum ne ko kuma mai gidansa ko kuma yake cikin rukunin da ayar doka mai lamba 285 ta yi magana a kai ko kuma ya kasance aikata laifin a kan mutane da yawa hukuncin yakan tsananta idan ya kasance yadda na zana. de Ghana.